Wato jama'a ina muku gaisuwa yau kuma daga Lafiyar Radio Ministry. Bashiru na samu kai kawo muku wannan wazi. Yau kuma da mu ji addu'a, to da mu ji maganan Allah. Amma sannan mu ji maganan Allah ya kamata dai mu fara da addu'a. Ina ma Allah roko ne ya fe maka zunubi, ya bude maka zuciya ya sa maka albarka da zamanka, ya bari abin da kake jin ga ya zama maka amfani, ya kuma yafe maka zunubi kamar yadda muka yafa danwayenmu zunubansu da laifinsu. Na wannan roko da sunan Yesu Kristo Amen. Hallelujah. To, yau kuma da mu ji maganan Allah daga Hebrew 9:27. maganan Allah ya ce muna kaman ya, ya zama dole ne kowane mutum ka mutu, da bayan mutuwa ga sariya. Saboda, mun san kaman akwai sariya, siyasa ya kamata abin da muka yin duka mu yi tunani. Mutumin ne abin da muka yin cikin duniyan ga Allah ya ce ya tambaye mu dukanmu daban-daban daban-daban abubuwan da muka yi saboda haka in kana fira ni ka yi tunani domin allah da ya taimaka da ka sariya da ka saya a gaban allah ne an ya tambaye ka abubuwan da ka yi masa duka a cikin duniya ga mutumin kana cikin duniya ka yi tunani abin da kake yi ka kuma sani kaman abubuwan da kake yin duka abin da Allah ya baka duka za ka yi Allah zai tambe ka a gobe kiyama shi yasa ya kamata ka sani kaman abin da kai da karfinka da ka Allah zai tambe ka da shi abin da ka yi da idonka Allah zai tambe ka da shi abin da ka yi da tunaninka Allah zai tambaye da shi abin da ka yi da kafanka Allah zai tambaye ka da shi abin da ka yi da hannunka Allah zai tambaye ka da shi abin da ka yi da ko abin da ka yi duka a cikin duniyan ga Allah zai tambaye ka ne saboda haka kana wani abu ne ka yi tunani ka sa tunani saboda kai kuma ka tuna ka tambaye ka ka da bayan ka saya a gaban Allah me da ka ce ma Allah wata rana na zuwa Allah zai tambaye mu duka duka mu za mu saya a gaban Allah mu nuna masa abubuwan da muka yi masa duka a cikin duniya Allah na jira mu ne yana duba mu ne kai kuma kai ka yi tafiya kaman wawa kai ka yi abubuwanka kaman wawa sariyan kuma sau biyu ne sariyan na farko Allah zai tambaye mu abin da ya sa ba ka bi shi ba akwai waɗansu mutum a cikin duniyan ga suna tafiya da ni ba su san kaman akwai Allah ba ba su san kaman Allah na so mu ba su san kaman ya kamata su yi masa su yi ma Allah wani abu ba Allah zai tambaye ka ne Allah ya kawo ransa Yesu Kristo kowa ya zo ya bi Yesu Kristo wanda ba ka bi shi ba Allah zai tambaye ka abin da ya sa ba ka bi shi ba abin da yasa ba ka zo ka bi yesu kristo ba allah zai tambaye ka ne sarayan na farko kenan sarayan na biyu da bayan ka zo kana bin yesu kristo ya ce ina zuwa ne dai ne dan biya kowa abin da ya gan daidai kowane aikin da ni kai ma allah allah zai biya ka ne a ran sariya allah zai biya kowa da abin da yi ma yesu kristo sun kana ji na duk inda kana bi yesu kristo ko dai ba ka bi shi ba ni sariyanka na zuwa wanda bai bi yesu kristo ba dai tambe ka abin da yasa ba ka zo ka bi yesu kristo ba ba ka sani duka mutane suna da zunubi ba ba ka sani saboda kakanmu adamu duka mu mun zama yan zunuba ne ba ka sani kamar saboda da kakan adamu mu Allah ya fushi da duniya Allah ya fushi da mutane Allah ya fushi da komi shi yasa muna wahala a cikin duniya ba ba ka san kamar saboda kakamu zunubin da adamu ya yi saboda zunubin adamu zunubin kakamu muna zufa a cikin duniya muna wahala a cikin duniya saboda zunubin da muka da cikin duniya za mu kuma sika jahannama ba ka sani ba shi ne Allah ya kawo ransa Yesu Kristo wanda zai bi shi wanda zai za ka zo wurin Yesu Kristo za ka ce ma Yesu Kristo ina da zunubi yafe mana duka Allah zai yafe maka zunubanka duka amma ba ka zo wurin Yesu Kristo ba ba za ka samu wannan gafira ba Allah ya kiyaye maka da wannan amma ka zo kana bin Yesu Kristo Allah zai maka gafira ne sariya na farko kenan na biyu bayan ka zo ka bin Yesu Kristo ya kamata ka yi ma Yesu Kristo wani abu mai kyau rayuwanka bayan Yesu Kristo ya cika rayuwanka ya kamata ka juya halinka dama abubuwan da kake yi da aka bari ne sata ne da aka bari gulma ne da aka bari in kana yi wani abubuwan da mutane bai so allah bai so da aka bari duka bakin ciki za aka bari mayi da aka bari abin da kake yin da dukan da bai cewa da ka bari duka da bayan ka zo kana bin yesu so in ba haka ba allah da dai tambe ka gobe ciyama dai kuma biya waɗanda suka bari suka yi masa aikin da zai biya duk kowa inda ya dama hallelujah wanda ke ji na menene ka jira ka zo ka bi yesu so na jira ka ne wata rana na zuwa ba ka yi haka ba da bayan ka mutu shi kenan ba ka yaka yi gafura ba ba ka yaka yi ka bayar da zunubinka ba ba ka samu gafura kuma da bayan ka mutu yanzu ni naka yanzu ba ka mutu ba kana jin maganan Allah ka zo ka zi ka bi Yesu Kristo ka zo wurin Yesu ya fai maka zunubi amma ba ka zo ba da bayan mutuwa da ya kare da bayan mutuwa da sariya ne za ka shiga za ka sha Allah zai biya ka bin da ka yi masa duka mungu ne da ka samu biyan mungu mai kyau ne da Allah zai biya ka da kyau in kana ji na ina maka roko ne zo wurin yesu so. zo ka nuna masa zunubi zai ka sai masa ba ka sani ba dama ka tama da ka yi ka yi wani abu ne da ken ka shiga aljanna amma yau dai ka yi kaman ba ka yi ka yi wani abu ka shiga aljanna sai dai ka zo wurin yesu kristo in ba ka zo wurin yesu kristo ba ba ka yi ka shiga aljanna kuwa ba wanda zai iya yi haka sai wanda ya zo wurin yesu kristo wanda bai zo wurin yesu kristo ba ba ka yi ka shiga aljanna ni ke gaya maka maganan allah na gaya muna kaman Yesu kawai shi ne anya, shi ne gaskiya, shi ne rai. Ba wanda zai yi wa wurin Allah sai mu siya ta wurin Yesu Kristo. In ba ka zo ka bi wurin Yesu Kristo ba, ba ka yi shiga wannan aljanna da muke manna. Amma jahannama dai ne za ka yi ka wurin. Allah ya maka. Kar ka bari wannan rana ya kai, sannan ka ce da na sani. Saboda haka kana ji ka ji magana na, da ka zo ka bi Yesu Kristo ne. akwai wani addu'an da ya kamata ka yi sai ka ce ma yesu kristo kai dan zunubi ne ka sani saboda zunubi ya shiga duniya ka sani saboda zunubi ya zo cikin duniya ga kai kuma ka zo wurinsi ya yafe maka zunubi in ka yi wannan addu'a da farin ciki yesu kristo zai yafe maka zunubi ne to jama'an ka in ka yi wannan addu'a yanzu dan maka anya ne ka yi tare da ni ni wani na da zunubi na sani saboda zunubi ka sai cikin duniya yau na ji magananka na zo wurinka ya fe mini na duka saboda gobe ciyama zama naka shika zuciya na shika rayuwa na saboda ni kuma in zama mutumin Allah na wannan roko da sunan Yesu Kristo. Amen. haleluya in ka yi wannan addu'a tare da ni allah magana allah ya ce an yafe maka zunubi ne amma ba ka yi ba to shi kenan amma ka yi dai to allah jara maka bukata kana da wani abin da za ka tambaye ni da ka yi ka cire namba na 0249 0249 251594 to yau mun gamu mukuma assalamu alaikum